Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 29 ga watan mayu shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da shan ruwa baba ya ko makere ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a daidan wannan lokacin to bayan kun gama jin labarai za ku je abun da ma'aikata da talakawan najeriya ke faɗi game da rayuwarsu yayin da kasar ke bukin cika shekaru goma sha tara da kafuwan ranar demokaradiyya a kasar a kan wannan batu ne kuma za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko shin an samu wani ci gaban demokaradiyya a najeriya ko kuma shin talaka a najeriya ya sha romon demokaradiyya lambar da za a kira mu a kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan haka kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger sai kuma tasirin azumi bayan haka wato ko kuma kafin ku ji waɗannan duka sai kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya na binciken harbi da kisan wasu 'yan sanda biyu da kuma wani mutum na uku yau talata a gabashin birnin Liège da ke ƙasar Belgium. A wani abu da 'yan sanda suka ce hari ne da wani mutum wanda ke cikin jerin sunayen waɗanda 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci ke sawa ido. Ɗan bindigar ya cika wa 'yan sandan maza da mata wuƙa lokuta da yawa kafin ya harbe su da bindigar su da safe a wajen wani shago da ke kusa da wata babbar hanya. kafin ya tsere zuwa wata makarantar sakandare inda ya yi garkuwa da wani a cewar jama'ai. Shugaban 'yan sandan birnin Liège, Christian Bopere, ya ce dalilan kai harin shine auna 'yan sandan, ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda hudu sun jakata. Mai magana da yawon masu gabatar da ƙaran Liège, Catherine collingnan ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa mutum na uku mai tuka babur ne wanda ke kan hanya muguwar guguwar maria ta laƙuma rayukan mutane fiye da 4,600 a puerto rico a cikin shekarar da ta gabata fiye da sau 70 na adadin da gwamnatin amurka ta bayar da ta ce mutane 64 ne suka mutu a hukumance a cewar wani bincike da aka wallafa yau talata a mujallar likitoci da ake kira new england journal of medicine abubuwa da aka gano bisa ga wani bincike da aka gudanar a kan dubban 'yan puerto rico da masu bincike daga jami'ar harvard da wasu wuraren suka yi sun nuna cewa munanan abubuwa sun faru tsakanin 20 ga watan satumba da 31 ga watan disamba na shekarar 2017 mai da martanin gaggawa da gwamnatin amurka ta yi a kan muguwar guguwar ya sha suka kuma an cicciki shugaba donald trump a lokacin da yawancin yankin na amurka ya kasance ba wutar lantarki na tsawon watanni guguwar mariya ta janyo hasarar dala biliyan 90 a puerto rico yankin da dama yake fama da kuma bayan tattalin arziki Masu bincike sun ce guguwar Mariya ita ce ta uku mafi muni da ta janyo hasara a Amurka tun daga shekarar ɗari tara Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa akan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Yong Chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, zai je New York, a cewar Trump a wani saƙo da ya rubuta a shafinsa na Twitter. 'Yan sawa inda suka gabata rahotanni sun ce Kim Yong Chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma na tashar jiragen saman Beijing. Kafar yada labaran Koriya ta Kudu, Yonhap, ta ce Kim na shirin zuwa New York gobe Laraba idan Allah ya kai mu. A makon da ya gabata ne Trump ya aika wa Kim Jong-un wasikar soke taron kolin da aka shirya yi ranar 12 ga watan Yuni. Ya kuma ce tsananin fushi da kiyayya da shugaban Koriya ta Arewa ya nuna a wata sanarwa ce dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin. amma an ci gaba da zaman shawarwari tsakanin kasashen biyu ciki har da ganawar da aka yi ranar lahadi a yankin kuriya inda babu ayyukan soja a ƙoƙarin da ake yi na magance ƙorafe-ƙorafe a kan kama wasu maza baƙar fata su biyu a ɗaya daga cikin shagunansa kamfanin starbucks zai rufe shaguna 8,000 yau talata da rana saboda horar da ma'aikatansa akan kaucewa nuna bambanci. A watan da ya gabata wasu maza baƙaƙen fata su biyu suka je wani shago a Philadelphia amma ba su sayi komi ba. Maimakon haka sai suka faɗawa manajan shagon cewa suna jiran wani abokinsu zai same su a wurin. Sai aka umarce su akan su bar shagon har wani ma'aikaci ya kira masu ɗan sanda aka kuma kama su. Abin da ya janyo zanga-zanga lokuta daban-daban da kuma zarge-zargen nuna wariyar launin fata. shugaban kamfanin ya nemi afuwa a kan abin da ya faru ya ce ina mai ba al'ummar philadelphia da sauran abokan kasuwancin mahaƙuri wannan ba halamu ba ne kuma za mu yi abin da ya fi dacewa ba tare da ɓata lokaci ba bayan aukuwar lamarin kamfanin starbucks ya sanar da canjin manufofi wanda ya hada da barin jama'a su zauna a shagunan ko da ba su sayi komi ba. Maryam Dauda ke nan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da Najeriya take bukin cika shekaru goma sha tara da kafuwan ranar demokaradiyya a ƙasar, ma'aikatan ƙasar sun bayyana wasu abubuwa da ya kamata gwamnati ta yi ta yadda talaka zai samu sauƙin rayuwa. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoto da wakilinmu a Abuja, Nasiru Adamu El Hikaya aiko mana. shin akwai wani abu da za a tuna da shi na walwalar da siyasa ta tabuka wa ma'aikata baya ga nana da dukin mulkin soja mafi munin mulkin farar hula ya fi shi inganci duk da haka shugaba buhari ya tuno ayyukan da gwamnatin soja ta abace ta cimma tararar man fetur wato ptf da shi kansa buhari ya jagoranta wajen gyara asibitoci tituna da sauransu mafi karancin albashi dai akasari naira dubu goma sha takwas ne kimanin dala hamsin da ba za su iya sayan buhunan taki hudu da za su wadaci gonar talaka ba ga abun da talakan dan siyasa musa liman ke cewa mun sani gwamnati ba shi amma akwai abin da in an yi shi talaka zai karu yau in aka ce an rage kuɗin mai talaka zai samu sassauci yau aka ce an sayi traktoci suka je kananan hukumomi talaka zai san ya samu sa'ida yau aka kawo taki aka ce takin nan ya dawo dubu uku kamar yadda aka da shi da kaga duk talaka zai san ya samu sauki amma babu irin wannan sauki taki yanzu na kusan dubu bakwai da wani abu to ta ina sauƙin ya zo. farin cikin ma'aikaci ya gama aiki lafiya da karbar kuɗin sallama da fansho tsohon jami'in 'yan sanda csp ado ibrahim gabanni ya ce suna rayuwa hannu baka hannu kwarya sai ka ga ana ba asp mai ritaya wanda ake kirancin superior police officer spo kenan ana ba shi dubu ishirin a wata ishirin da biyar inspector ana ba shi dubu goma sha biyar dubu goma sha hudu mai ritaya ana ba mai anini uku wanda ya ritaya dubu talatin da kyar mu ma yanzu ne a matsayin chief superintendent na ritaya da matakin albashi na goma sha biyu amma ana ba da dubu talatin ne da biyar na daka tsalle na koma annuity insurance na african alliance wallahi ba ma iya cin abinci sau uku a gidajenmu. shi ko shugaban kungiyar kwadago nlc comrade ayuba wabba ya ce matukar najeriya bata daina shigo da mai daga waje ba to ba za a taba samun maslaha ba shine a matsa ga cewa ana tace mai a najeriya ana sayar ma mutane a farashin da ya kamata kuma duk mutane za su ji daɗi domin abin da ya za mu ɗauki wannan matakin harkan mai da kuma karuwan kuɗin mai ya shafi komai a Najeriya duk lokacin da aka ce mai kuɗin mai ya karu kuɗin mota zai karu kuɗin haya zai karu kuɗin abinci zai karu saboda haka ba abu ne wanda za mu yi na'am da shi ba shi yasa muka ɗauki wannan matakan minista gwamnatin Buhari Hadi Sirika ya ce jibgin matsaloli da gwamnati ta tarar take gyarawa musamman ma da yaki da cin hanci da rashawa da ya jawo shugaba Buhari ya bawa kungiyar Afirka AU a Habasha shugabannin kasashe suka taru duniya baki da ce kai ya kamata ma dai a da wannan bawan Allah ya zama shine gwarzon yakin cin hanci da rashawa na Afirka baki da kuma ya alƙawarin cewa zai bakin kokarin shi cewa ba wai Najeriya ba duk Afirka baki ɗaya ma ya ci gaba da wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kuma kowa kake yanzu ƙarya kake ka je kai irin abubuwan da aka yi da baya a hidda kuɗi miliyoyi ba iyaka yadda aka ga dama kuɗin al'umma a buɗe babban ke Najeriya bai tilmali a kwaso kuɗi kullum a sa gidajen mutane a aji duk ga sanan ana kamuwa yanzu a wannan gwamnatin ka isa ƙarya kake kowa ya kai a ce ka saci kuɗin al'umma a ji ana gani gwamnatin Najeriya dai ta yi alwashin kara albashin ma'aikata zuwa watan Disambar bana da yan adawa suka fasara hakan da logar kamfen nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. mai da roƙo da yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba Nasiru Adamu Elikaya kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga Washington sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in na rana a nan Washington. yanzu lokaci ne da za ku shirya ku kira mu don ku bada ra'ayoyinku akan ko shin an samu wani ci gaban demokradiyya a najeriya ko kuma shin talaka a najeriya ya sha romun demokradiyya kafin wannan lokaci sai a shakata da wannan kafin ku kira haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana ko na shagiya da taba baba ne wani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Yawwa muna da kira daga Kaduna, waye ya Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu baba ya kuma ɗeri barka da A gaishe ka Alhaji Musa muna sauraren ka. <laughs> Alhamdulillah kamar da ka faɗa Alhaji Musa Garo ne mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan shekara uku babu shakka kamar inda Bahaushe yake cewa babu yabo ba za a fallasa ba. amma gaskiya al'amari ni na bangaren masu yaba shugaban kasa malam muhammadu buhari da zaka zo suna ta koce a kan irin wa'annan demokuraɗiyya da aka samu na shekara uku da ƙarshen ina don kira daga shekara goma sha tara ne ba shekara uku ba shekara daya wato idan muka ɗauki wannan demokuraɗiyya an samu ci gaba gaskiya sosai saboda kaga yanzu wannan yancin faɗin baki na ba yanzu da mm. ke wannan faɗa kaga demokuraɗiyya ta kawo mana gaskiya lokacin soja ba mu da damar faɗin ra'ayin bakin mu ya kaga ga kiran da muke daga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tunda har za iya abin nan din mai a Najeriya ya kamata a sauƙaƙe wa mutane kuɗin man fetur din nan a rage musu kuɗi domin idan aka rage kuɗin man fetur akan samu sauƙin abubuwa da yawa a cikin to mun gode kurai uh, eh, alhaji musa ngaro yanzu bari mu je zamfara wane ne daga zamfara eh, assalamu alaikum kuna magana da yunusa sai dan sada to malam yunusa muna sauraron eh, ka hmm. alhakikanin gaskiya yawa alhakikanin gaskiya an samu ci gaba hmm. a wani bangare wani bangare kuma ainihin babu magana ci gaba illa ainihin a cikin misali wahalhalu matsalan kamar ainihin magana tsaro mu nan wajejen magana a eh, mu nan wajejen ɗan sado a gaskiya saboda Allah muna zaune kamar ma ba cikin ƙasar Najeriya muke ba don yadda ake kashe mutane kamar aini ana kashe ainihin tarmana na mu a zan hamma mun rasa ainihin abin da za yi tsakanin mu da binnin gwari da naija nan cikin ɗan sado gaskiya hakikatin amri muna cikin wani hali na kaka na kayi amma maganar tsaron da ake cewa za mun gode kwarai da gaske malam na malam yunus bari mu je jihar neja wane ne a neja magana mai lokacin da to tijani muna jin ka eh, ni ra'ayi na yau ra'ayi ake bayyana yau ko haka to ni ra'ayi na yau ina kira da mai girma shugaban kasa don allah <clears throat> abin da aka ce an yi a dinga bincike cewar an yi shi kafin na ji a magana ana cewa maganar wuta ya inganta tsakaniya da inda nake magana da kai yanzu nan daga inda nake magana da kai zuwa power house shiro local government 30 km ne wallahi mun kwana ashirin ba mu da wuta ko talla ta bai bari shi ba a wutar to kuma mai girma yana cewa mutane sun inganta da wuta duk Allah ya dinga bincike yan Najeriya na san Buhari Buhari ya so mu ji daɗi a Najeriya ko zuwa lafiya abin yana tauye mutane haƙƙi kuma abu babu daɗi ba mu so mu faɗa a laifin shugaba buhari amma kuma abu ya kama dole wannan ne kira na hausa lafiya to mun gode kwarai da gaske tijar daga nija bari mu je jihar taraba wani ne a taraba ina magana da sulai jaruma wanda karamar hukumar gasol in kiya sulai a ciyawa jihar taraba to malam sulai muna saurin ka muna godiya ga allah da wannan rana ta demokaradiyya mhm. kuma muna ƙara godiya ga baba buhari game da shanin tsaro ubangiji Allah ya taimake shi kuma demokaradiyya ta ci gaba gaskiya fi sabilillah to mun gode mun gode bari mu je jihar Kwara wa ne a Kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina kusan Najeriya mai bula kala kala daga nan Kwara a Najeriya to malam Bello kuma gaskiya demokaradiyya wani bangare ta ci gaba wani bangare kuma akwai kuma ba dai da muka duba gaskiya ta bangaren hanyoyi da da musamman ma wutar lantarki a har yanzu anan kwana gaskiya an samu ci gaba amma a gida yanzu haka a jihar mu ta Sokoto akwai inda an yi sati guda babu wutar lantarki kaga abin ya ya zan kuma baya sannan idan muka duba bangaren cin hanci da rashawa to har yau dai muna yammacin najeriya um, bari mu je jihar oyo wani ne a oyo Malam Nawayo tsaya da kyau layinka ba yi da abin nan sosai tsaya da kyau kuma ka cire muryarka. Bismillah. Eh, daga Ibadan Weste. Ibrahim ba zan fare daga Ibadan. To Malam Ibrahim ba zan fare. Muna lafiya. Muna lafiya me ra'ayinka eh, akan batunmu maudu'in mu na yau? Bayan kafin wannan na yi ta neman ku ban same ku ba sai yau Allah ya sa na same ku. to mun gode kwarai da gaske ka ci gaba da saurare mu bari mu je jihar taraba wane ne a taraba yusuf hussaini ne daga gasar local government taraba state to mala yusuf to alhamdulillah na dade ina neman ku ne ban same ku ba sai yau allah ya sani same ku to masha allah mun gode malam yusuf menene ra'ayinka akan maudu'i mu na yau to ina jin malam yusuf ya abinan layinsa ya katse bari mu je jihar sokoto wane ne daga sokoto duniya na jin ka oh, sunana kabiru sani maro soja daga sabon birnin local government jihar sokoto to malam kabiru sani sirila to a mu dai abin zamu ce ga shekara goma sha tara da aka yi ba yabo ba fallasa hmm. kuma bakin gwargwado an yi aikin kwarai kuma an yi abubuwan da dai ba su da kyau illa yanzu mu roƙi Allah dai Allah shi ƙara Allah shi ƙara taimaka ma wanga Buhari shugaban ƙasa Allah shi hidda shi daga kunya <clears throat> daga wasu miyagun abubuwa. To mu ma mun gode Malam Kabiru Sani. Bari mu je zuru a daina a zuru. Wane ne a zuru? to da alaman malam da ke zuru layinka ya katse za mu nemi ka sake kira kila ya allah za ka iya samu ka shigo kafin mu rufe wannan to muna da wani kan layi wane ne a kan layi Assalamu alaikum sashin Hausa sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. ok Muna jinka. a ra'ayina na yau ranar demokuraɗiyya shekaru goma sha tara hakika lalle akwai inda aka samu ci gaba akwai kuma inda aka samu akasi. Na'am. yau wato inda aka samu ci gaba kuma shine hakika idan ka ɗauki a wajen kamar samun wutar lantarki da hanyoyi da gine-gine wannan hakika an samu ci gaba inda ko ba a samu ci gaba ba shine rashin rayukan al'umma da aka kashe a ƙasar nan wannan abu hakika babu daɗi. kuma ba abu ne mai kyau ba Allah kiyaye mu Allah ya to mun gode kwarai da gaske da malam na bauchi muka kawo karshen kira mu kuma mun gode ma duk waɗanda suka samu dama suka kira mu to kuma ga shirin labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin mu na ranar yau da kasar Misira ko kuma Egypt inda shahararren lawan kasar nan cewa da Basem Waba ya ce a yau ya kai karar kaftan ɗin kungiyar kwallon kafa na Real de Madrid cewa da Sergio Ramos a kotu. Tuni ya sanar da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da wannan matakin da ya dauka inda a cikin karar ya ce ya nemi Sergio Ramos kaftan din kungiyar kwallon kafa ta Real de Madrid da ya biya Mohamed sala sanadiyar jimasa masa a kafadarsa ta hauni da yi a minti na 20 da soma wasan karshe na champions league ko club club da suka kasance zakaru a kasashen su na bana wanda ya wakana a ranar asabar da ta gabata a birnin kiev na kasar ukraine tsakanin liverpool da ta sha kashi a hannun real de madrid ci uku da daya a cikin karar da lauyan ya kai ya so sergio ramos ya biya mohamed salah tara ta sama da miliyar daya na euro ko kuma biliyon 650 na sefa saboda ya kawo zulumi in ji sa ga daukacin 'yan kasar ta misira da ma dan wasar da kungiyar kwallon kafar liverpool da ke buga ma domin a cewar lauyan wannan yana yiwa ya hana dan wasar shiga wasannin kwallon kafa na duniya na wannan shekara ta bana ta 2018 da za su soma a kasar rasha na da kwanaki goma sha biyar masu zuwa har yanzu dai a wasannin da ke nasaba da shiga shiga kofin na duniya an gudanar da wasanni na sada zumunci na atasayin 'yan wasa domin shirye-shiryen shiga kofin duniya inda a ranar jiya litinin kasar faransa ta da gargaje kasar ireland da cibiyu da nema yayin da kasar italiya da baza ta shiga wasannin na bana-bana kofin duniya na kwallon kafa ta shahe kasar saudi arabia da cibiyu da daya idan muka leka a wasannin tennis na roland garros daga cikin wasanni na wasan hannu na tennis mafi mafi farin jini a duniya an da ga abin mamaki inda wadda take rike da kofin na mata wanda ta lashe a wasannin tennis din na Roland Garros na kasar Faransa na shekarar ta gabata cewa da kasar Letonia Jelena Ostapenko shaka shakashi tun zagaye na farko a hannun kasar Ukraine Katerina Kozlova tun da shekara ta 1968 lokacin da aka rikidar da wasannin na Roland Garros na kasar Faransa su kasance ɗaya daga cikin cikin wasanni mafi farin jini a duniya na wasannin tennis wannan shine karo na biyu kawai da aka ga an cire wadda ke rike da kofin tun zagaye na farko bayan abin da ya faru a shekara ta dubu biyu da biyar inda yar kasar rasha anastasia miss Ekina ta sha kashi tun zagaye na farko kuma ta fice daga wasannin na roland garros na kasar faransa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jan Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. akalla mutane miliyan 815 suna mutuwa a sakamakon matsananciyar yunwa a halin yau duk da an samu ragowar mutane kalilan akan adadin waɗanda muka gani a shekaru goma da suka wuce duk da haka yunwa tana kashe mutane fiye da cutar tsida tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan aka hada su a ranar 28 ga watan mayu ne ake mai da hankali akan ranar yunwa ta duniya wannan wani yunkuri ne na jawo hankali akan cewa duk da yawaitar abinci a ko ina a duniya akwai mutane dubu ashirin da ɗaya da ke mutuwa a kullum a dalilin yunwa ko rashin abinci mai gina jiki mutane ba suna tare da yunwa ba ne wai don ba a noma abincin da zai ishi kowa da kowa a wani rahoto da wata kungiyar wayar da kan al'umma akan yunwa ta duniya ta fitar ta ce shekaru kusan 30 da suka wuce an samu ƙari mai muhimmanci na noman abinci tare da hanyoyin samun abinci wanda ya taimaka sosai wajen rage yawaitar mutanen da ke tattare da yunwa a kasashe masu tasowa daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 15 cikin 100. Babban matsalar ita ce mutane da yawa a duniya har yanzu ba su da kuɗin da za su sayi ko noma isasshen abinci. Hakika talauci ke kawo yunwa kuma shine musabbabinta. Akwai yunwa har yanzu saboda ƙasashe da yawa ba su da kwanciyar hankalin da za su yi noman abincin. Sannan kuma ƙasashe da yawa mata duk da ba su ke yawancin noman ba ba su samun horaswa bashi ko ƙasar noman kamar maza. Tashe-tashen hankula da tsarin gwamnatoci da ba su ba da ƙarfin gwiwar saka hannun jari a harkar noma da yadda ba a kula da ƙasar noman da albarkatun da ke cikinta. Rashin samun damar ilimin noma, rasa wajen zama ga manoman a dalilin bala'o'i da rashin kuɗi da matsalar tattalin arzikin da ke kawar da ƙananan ayyuka duk suna taimakawa wajen fuskantar yunwa ga talakawa. Shekaru goma da suka wuce wani yunkuri a faɗin duniya ya taimaka wajen ragowar yunwa da matsanancin talauci wanda ya samu ingantacciyar nasara godiya ga yunkurin da cibiyoyi da dama na faɗin duniya da sassan duniya da gidauniyoyi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatoci da suka hada hadda ƙasar amurka amma kada mu manta a ranar yunwa ta duniya cewa akwai sama da mutane miliyan 815 da har yanzu suke zaune basu da abincin da za su ci muna da sauran aiki a gaba kafin mu buki ƙirji mu ce babu yaron da zai kwana ba tare da yunwa ba babu uwar da za ta kwanta da yunwa don ɗanta ya samu ya ci abinci wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to dalla yanzu kuma ga wannan sako na tasirin azumi sunana adam ali ali to kun san cewa eh, ramadan wata ne wanda yake mai albarka saboda wata wanda musulman duniya gabaki daya suke daukan azumi kenan watane mai albarka wanda mu kanmu mu bangare na cikin al'umma matasa kenan wannan albarka ta shahe mu kasancewarka musulmi ko da ramadan ko wajen ramadan wajibinka ne ya zamanto kana da halaye na gari saboda wanda bai da halaye na gari kenan bai cika ba mutum wata ne wanda ya kamata a rinka ma juna gafara a rinka ziyartar juna matasa ya zamanto suna karance-karancen littattafai na addini don saboda su tana tas da cewa wannan rayuwa wadda kake ciki ta matashi ko ka huta daga cikinta ka zama babba ko kuma a cikinta ka rasu duka iya iya zauwa kenan akwai yadda ya kamata a tahi da yin azumi kamar kuka ɗauka yadda za a rika zuwa gurin zama na ba da ilimi na islama da masallatayya da sallah da ziyara da ma juna gafara da duka wasu aiki wanda ya zamanto na gari ne musulunci yara da su kenan a kansu ne ya kamata matasa su mai da hankali a kansu to madalla Allah ya karba mana yanzu kuma ga labarai a takaice a takaice masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya na binciken harbi da kisan wasu 'yan sanda biyu da kuma wani mutum na uku yau talata a gabashin birnin liège da ke kasar belgium a wani abu da 'yan sanda suka ce hari ne da wani mutum wanda ke cikin jerin sunayen waɗanda 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci ke sawa ido Dan bindigar ya cika wa 'yan sandan maza da mata wuƙa lokuta da yawa kafin ya harbe su da bindigar su. Da safe a wajen wani shago da ke kusa da wata babbar hanya kafin ya tsere zuwa wata makarantar sakandare inda ya garkuwa da wani a cewar jama'ai. Muguwar guguwar Mariya ta laƙuma rayukan mutane fiye da 4,600 a Puerto Rico a cikin shekarar da ta gabata. fiye da sau saba'in na adadin da gwamnatin amurka ta bayar da ta ce mutane 64 ne suka mutu a hukumance a cewar wani bincike da aka wallafa yau talata a mujallar likitoci da ake kira new england journal of medicine abubuwan da aka gano bisa ga wani bincike da aka gudanar a kan dubban 'yan puerto rico da masu bincike daga jami'ar harvard da wasu wuraren suka yi sun nuna cewa munanan abubuwa sun faru tsakanin 20 ga watan Satumba da 31 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau ga baki ɗaya sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen sashen wasu da murya Amurka. Yanzu a madadin da kuma juli wacce ta shirya ta ba da umarni sai kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl. Baba ku makeri ne ke sallama da ku. Da yake daga nan Washington sauran mu awa uku da minti ishirin mu sha sai mu ce ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin.